Thank you. studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara mai kwara alternative a wani radiya bollan boye cinde ga da tombi zo di tacha amfani bollan buzongo kwartagi a wani radiya bollan boye ga da tombi zo di yegga ya din mono aran guduri challenge fm bong mu maram te lambo yegi da iddo da tombi zo di kin da tachi bon kan irde gugoy kan bugicar kambura zamani labari zaban yango gine mu aran gudur facebook ko bo studio kalangu ya din no sito bon mu aran gudur aram te www.studiokalangu.org. Studio Kalangu faji karawo mu batamno kan ir karan sai kara ir boryan yankan goni ingai goyira irgi bunye in ka ir dai mufakare san yan yankan aran goni garan boha ha aran ta gudu ise bonze. Mun kuna Studio Kalangu faji kara mu ra ir koy sel ngaran sai matkan no kai diya ansar gir zambarin kadi waicin da iya wani akwai te da ir Niger labora. Asibor kulse tugureira ministre marga kan te janvier hando azar waran kafusio ministro kan ga agoi kura da farmo akwai ga sannite sanno dira akwai ga salan borai sai matkancin no haran kaidiya ce dira wo teda ane kan kaidiya akwai ga sintin lokaci kan rano igbara ya din mono bora kulni lakal da ga kala akwai ga toje hando abuyan wo watidin cine inguno ko gandiyan sintin gite nongu ba bakan dai yan mu haro akwai ga kan matkancin no alfarai ina batunda wane mu ga kande yan ramo ko gando kante anan haro a wasu gufundumi zai cire lokacin kan cinno igonda da harodin murad mun kuna hakan gina irin ko sanni wane wa batu irin boryan burin yaran se bora kan funir se ministero kan ga goida far modu kuraci na do harai mantakala ide yakuba an guno ga goida dumi zai imzadi ofanda fanda din monu alfarai du kurkai iwan do harai mu irna shubu banya burin yaran se inguno giti ir niger labu alfarai du kurkai kan se nigne platform paysan du niger a wani gin funa ir garan fondu goy mo kan aran kagu ir margo wani oga yadin mono irga kar fora nan kan ciner kwandir faji kara da gina sanda mat kan ne irgin gaci daran sai irne kan ministrai margaga kan te janvier hando a zarwaran ka fosiyo ministro kan ga goida farmo da kura akwai ga sanni te sanno kan a tera mu ane kan son diguna ir niger labo haran kai diya kan bisa irgin gine kan a temo songu zama digune ware hayo guna mannan dini kar haran wono ga danga haino hama ngandu dunguro ir gidi kan danga zabuyan akwai gite fondu wani wura din mono a kayar sai haikan giti me ngwaro nango kan gazi ngai ikwai gite ane kanan du zongobo kwara waran zakin du fora di kwai gisambu unguno me ngwari an akwai gite kan mu danga borai dini nan kan waro an wote kwarai zai dira di sambu kanan du zongobo kanan du go kulno borai kan kwai gadu ya din mono karan sai haikan giti almanai ngwaro do hare nodin mo an akwai gite dangidi gune kanan du zongobo ungu nodin hare ane kan kanan ndu wai ta ci cin dufo gazi gaziya modi ni akwai giti ide irgin no sannu nin barba ta kai ni terse matkin no haran kai a te da kan aran konkon sai te irni shar la abogan da kula matkan aran ce da irin ministro ga gwe da alfarai da kurkai ana barba ta te haran jiro kai dia ne me danga handuguwanta kwarayan sintin guduma kwarai dini wadin banda ga du harin da hariyan harin da hariyan kala kwara zambar wakin da se gane shi wato nin kulu go koyi matkan gun da hagunda amma hando kan se gane shi banda iddu hari gubo nan gubobu nangaidi ni kini ni gai haro kai asaro yanti zama nangu foyan haino go ba nan foyan haino go bonkano n'an fo hay no go ko har karbon bona ko ya dinga nangu bobu gono kan iga dai. ba kan dai kai dia iga ne ate ya cine irga bai kan kwara kware yango ni imam badum ya dinga bore dini iga dai. din sambu departement tawa departement no dini ngamu sande gono zama iman targuduma haro yega kai da wasi din sambu teliberi azau kamba tilbera zau kan ba arango be kan la kalkane si nodi ni nodi mo hal sandai gon ni dai mat kan irci kwar zambara wecin din kadi ne ra kwar zambar hin zan zan ga hakuci ne igan da sandai ba kware kan yan irin mil kan sin da sandai arango be kan windiyan gon kan ngai bun boy isidu hay kadai di gagsine bambata na di ngano irgo gusola di mat kan na di aga to bore do amma wodin banda me ngwaro banda irka danga almanai ngwarodo almanai ngwarodo nangai kan yan alman ngware sandi den sambu bermu departement wato din bermu departement da giti danga din sambu aga de zahare danga tawa maradiyan almanai kuno hanni ko haran subo mante mante bakai ya dinga nodin sande gon kadai ji ko tiliya hare tiri hare anan ga bai lakal kane sino hare nodin mu akan da sande wodin banda hin kanta kan almane di gati nan kan bodai go ga far aran di daran fatin nyamai bandora wala dai paru kul kan aran fataran ga dibore i bare habuno ya dinga almane si hin gudu subu kan gama ya dinga ga sande gono almane ngwaro aga irga irga duwa zama aran yi mil kan hankan gazbore sa ga ton miliyon cin dinka don ko wajin kulu gwamnati a di matano nga ga kan dinga ga haksinai almane mustabi gum ifo no kan da mi war sanda wada aktiya bore wana no aktiya almane do bon me waro sanda aran ga bai irma na do na al irma far hun aran irin farisi irin far id go dai ga ka labora no isai la labora ya dinga danga bor ga hamno di si gin wani din bayin si te gabi ya dinga borfon te ji gu ji zangu go wannan ngai far isiga labon wani labon mu sen gin wani fa wodi ni gati sande bambata sande hin kanta gati nangu nan gubobo tubutubai din borai na fare fai wato din fari bambata no bore si ba wundora ima far igi hinganwa kuna bore ba igiye ga fari follon ka ima fai wen min woy fade sin waranka yadinga asin gaboraydin wayandi ihin zanta gati kan kambe danga goytere sande kai dira goitere duyan bare kan da jama se walla ga sandi zama kuna danga goizo ki ga sambu mu fara ato hal zangu gucina wal zangu iddu zaad ya dinga man tibar kullu no ganda no rukanga hinga goyzo sambu amfani zan ko dinimo ago sande haran irmana du sande bambata danga an kan gati an an ware an ware wo in mandu sandai bambata kangana amma hasaruti dan danga du hectare zambaro zangundo wedu cine kan dan ga an ware ayu at idi amma il koy bonara safare kan go bore se ga dan ga zambaro zangundo wedu din bo inna bonza tar zambar zangundo wedu taitin cindi taji cine don ko dine wo ga bonza irg mare mu campagne kan irgo sintin arigta marang bay za dai 2011 ga kason wo kan iri kiriti danga kampani hinkano gojiro jirora farimi hinkano go non ni iri furo de koita ay hiniga danga labar no aranse matkan sol kan itabu so halirga den denga iri baram cirse matinarang ne sinda wal sakone ngo te ga bai hal kaidiya bori haran wala man bori to matkan irga kaidiya la da sintina dai za kaidiya harai sintin ga kan irganda ne si jiyan kan irga te di haro matkan agoda ihin kanta irganda labora teriyan goiterai dini irgi ha ima boriyan gana ga kace danga son kwar zambar wacin hin kadin ra ngano irga sambu kwarayan kwarai din din ni sambu irma sambu haini alfariyan din mora haini alfaraidi ne yin gaino irga gan ce da ce gadi matano kwara i wane danga i wane kaidiya gote da to kaidiya da ne o kan sigi ne kare da randama irmati gano sabu te. niger alfare kulbo man bora kun nirga gana afufu me irga te kan sigi ne echantonage irga bora yan sambuno irmi gana bore no irga te irma do gadi matano me ngwaro te da niger to son ifo no gata fonde kan aron gonde ni yaram sambu kan ga bore kan gonde me ngwar sandadin gaksine to fonda iris sola kan sigi ne jawo goyo jawo goyo haran irgo iddo matki misolanda isiba kalbu imadan hektar zambara waye cindi hinka ga ko cindi hakku hektar zangundu waye cindi hinka dini ga illa sabu yo ga aga kandir sai danga hankan siga ne dangidi na hain sambu aga to ton zambar zangu iye kan irgo duwara i hinkanta o kan siga ne plan de soutien danga solo no kan ite ima bore kanyan mandu haini men wari imi gagsine neri yan hare walnoyan yakine wadini inna sola dirkota za inna dangar noro kulu inna la sabu hunkuna noro dini kaini kaina go fudda furgaban irga goy sinti ngware dini zabane mo da nera banda wakan sigane recuperation de ta danga ganganai wiyan wadin mo iga boray yan sambu imi bana iga do ko iga de memwari wala matikan aygen ga salon o dimbon mhm. to jibbo irge kanu do hare ni mamat kanci ne irin sandai kacin rada haran giro kai da irge bai da sandai gonu mu aran kan ga tsatai kan goga alfarai da kurkai ga kisin aran do ni kan dingan heno matkin no haran alfarai da kurkai da ni kan dingan heno da aran do to balkisa iri sabu ni sai irgo ga sabu mo eh, studio kalangu se zama haya kirgo ga hangar radio ga inga kati lokaci ka lokaci hali ga doni donai dan ai man ne misadan zamzan kai ka bare mai aga bori ima lokaci ka alfarayse wala hinoborayse wala bayraykonayse ima kaga fa kare bure sai zama a ganan bore bore mu duga feri iga du sanniyan kan i duga gayi naira kai dia kan irwo irdo zama inga i iga nesi i gonda nesi gi hino gonda fondo ama nesi ama ki labi zai se ya kinno aidi ai kai dia teda irwo wo kirgite kati irmo ano girkebe irme wono gaselem me irsinda hini kangana irmane ya kinno kai dia kaga teda me irgici wo kirdi wato kan kai dia sintin mataka ina ci da nodin wo irde sinda kakau kai dia a sintin zada hine me ka a sintin mantino ngay kunno du hari zama son ifo nir gono gidi wokir gono gidi kati ni gar fari follong ni gar haro kan nahara nahara ni gar hari sino fari follong kara na igochin se ba ai si kandin se kwara follo ay si kan se labu follo fari fo dai ir do na gidi non kan nim kagar ger wone haro ma ger wone aman ma wati dinga sende sintina ke go gidi no haro igaka hauno ga ka ira da aka moni kagar manti gera kunno gudu haro ihin kanta dumizo do hare irdi sende zamani bai dumize kan go irse dumize no kan igaba handu hinza wala handu taki hari to sohon irsinda handu hinza hari wala handu taki hari bati dinga ir gonda dumis do sende zama borai bayen kul ifur garau hun kuna haino kan igoga dumanda haini no ki dai habu wadinga kul si hinga ganda kargane haini wone nungu fila na afun wala haini wone ga e nonka afun ai gabai a gonda gabi gumu hun kunima du alfari si ba wo kani ka kagar a wane faro dumizo na gogo dumanda wala iniran wala ni ade dumisi ke kantena gogu dumanda irdi wodin senda irgon gadiya inga bubo iga bay dumizo kan igo katre dumize no kan manti talka kunno ga duga to aga sende ifanwa sende hinzanta kai diara nongo kan harete ni kaga nongo fo haro man ka nongo fo mo haroka irkul ga bai kan haro at kan diba non ka ana bore wi wadinga bore kulkango go isa mega wala goru bere inge mo harodin aka ani ngwa donc sende ino aka irdi wone danga alfaredo do fondano ya haro lalle aka non gucinda da aka de hinai me ka aka de hinai mo lokaco ka ga barme sondin anan mantuno go kulno du dumaro wala nongu fo en ka ga dumaro ay ay do na gadi boren kan ne se dum hankan to kan ikirise zama de kaidi ago sintin kulmat ka inge mo ga tayir mo ga gana ga koyno irga labo windi irma di matino kaydi a kada eh, alwat fo en irgo koye za kai dia man ka irkoy gun gidi zamani bai igane irkonda angare nungu filana irkonda dumize yakine irkonda irga koy gun gidi yal dumize ka ici gane ikadin yal ikawal iman ka nungu fo irge yega gan koy labo gunda kulra irgonda ir satay irgonda ir coordination e nge mo girka baru lokka lokka igici se gane wallahi irkay dia nungu kana ganda danniya dumizo aga bori a gon wala asino yenge gon wala yakine irga duwodin labari zamso irgonda hay fo kan se gane observatoire to observatoire de irgonda borenkir sambu kawira yara nungu ka irgo gaban gabandi agagum kati tawa labu da tilaberi labo so irgo da anya irga feri doso da gandi gerera to nodin bore no gon irse nodin kan gana ki irse lokaci ga lokaci mataka no gon ga tedano farmo kinano kura do hara da senda kan gon inga kati hunkuna kurai ngai baye me a me ite ganganiyan kan sai kulte subkul singa fatta ira zama turai no ga ba ara wato din turai din kulbu so ngai kul bare ga te gangani hunkuna kurai nongu kul kan antuka go batame wora abaye me a me din ko yara hunkuni si subiz ba a fulongar a kulute ko gandi to nongo kan su bo gomo aniki asikoi in kati azawa kamba hunkuna den sambuti laberi no a azawa kamba din gogo koi ayo nigdi hanaka ni go dirdi borakul go sumbal no go mile au ni ma siye ka wala armane siye ka ni banda sende igo no irse ifo se bo siye ka wala hanka sen siye ka kati bandiye kan gono hare bore kan izu futai kan go hayo matini gane azawa kamba ga burkul gabai hunkuna alman margeno dere niger sai ai sine ba eh, talke niger a yan kan dira se iga i ma konde kurun da kuryen borkul ga bay kan ne da tilberi ka kirse gonu kan alman kan gato zangugu ka i boy sahadinda almane din i idere ni bay da alman zangugu ya i ma boy mune gaba daya dare hinka zai igine me zangugu gaba daya ina boy idere mu hala bada borkul man yega ma ibaru wodi gonu irse kan manti da yadin mo kurei no ngai wat kul nyamti ga. ay min no ne da silmai kaina ne yuri komina da borkul ga bay mat kan senda kaga teda kurei nongoi ini nera borkul gabe wodiya mantinodi hinne wala nigdi din sambu tawa labora nungu dan hay kul sifurara inge hinne kal inge almane to wodi mo borkul gabe abon borkul si ngane hay fo zama gabe berin de kere donc ni di sende kan dumo irgono ga ga dino hare to lalle akande farmo da kura me irwo irgonda kure fo me koyne ka manki sorkotara sorko en gono hunkuna kan wato din isi bafunda hay kul kala sorkotara isa no igi koy no dino iginge bafuna teda hunkuna isa din koy ne birgise ala lede hinno ga gana ka hamiso wasara zamanon kan hamisa ga, ga furo ga haidin kulu dabu ga te tasi leda kaga dabu ara wadin ga son ifoni gona ga ye hun kun dinna fondo sambu dunga fonde no ifansi ina harida ngara no ni na hamisa da no ni go ga hamisa biri no ni go ga wani ba funa teda to ruggay mo aini kiyaran sai isa mega bayan kulu harona wa nuku ruggay kul kan gono di a bayan kulu harona sambu wadin ga sende bambatano ai wo de ai fatta ai ginno silmai kaine ai fatta ai koi za a yaru ai di za a yaru ai telebe labo me a medira departement ka département commune ka commune ay du non ka alfar fo ne ay se terano an ke se ane nan ngam man wi kala boko zangu takin da wai taki kindugu haran ngam man du kala boko wai taki kindugu zangu taki kulu man ka ifono kan daga zengo hankan kan daga zengo kati harono man te matka iga bada iduma amabu ma duma amabu koi ne haro man na gana amabori niga di kwaro go kai sak me haya ka haidin man ta haike kantino amman haifo ke kanti kul hai zama haino berara ko gando ka ikidin ka garu niga di haino go kai sabu din na farogo na kai kay diga ne haifo me di koy wi hay sara sai ay du windi koni kan ne se inga sinda kala bor woykin digu inga banda kwar koy no bo ane bor woykin digu banda boko hakku no inga te boko hak windi koni kan gonda bor woykin kan te boko hakku ifo no wodi inga kebir se aga kebir se ka asinda ba aga furo wadinga yesi ba te hayni garawodi no go abon to wone mo goni ibobo kai irdi mantine hinne ba labo gundara ay di tawa no nguyen kai fa kare da borfoyen kai ikeyse inga wo sohon farmo bumbo inga sintinga farga danda ingay gabo kul ingay ne yetu do hare zam ingay bay de ingay far haya ke ingay dan far moradin ingay sidu akin hinza amma ni bay hinobore ingay woni ne sije kango ise man iro sende ne sije wodin ni ma sonda akande no marano china di la sabu gaba da ni ma imani a alhamdulillah ngwaro ka irdudin agir ngwayandi amma irgo ga hangan har jogo yo maka ngono kaga ku bandi irwo irsi goyda wodin to so ifo gaksina kan no kande gikande alfaraidu kurkai se kan nan mi ngwar sandawo bonza gaksine sintina ka him kande inga kati za kai dia sintina sola ngodi nunu hima kandi ga kisene bambata ga kisene bambata in kati hunkuna a hima imane dumize dumize ke kayante nun kul kan labai kan ngwaro na labo wasa dumize do harno ina kambida hunkun dumize aine ni sai kan goni sai don din irsin ga goide hunkuna wadinga hima ga gine dan inira yense da ikirizati yense goi nungai wodo da ise hankanga na imdugo goi hankanga na dumize maduga zada boro ane ingo dumize mazada yan fondarano a gabai kan dumize ma za dengo de mante adu dumis ke kanteno dumizo manna ga zada zama za sintina di mante asidu ga zada ihin kanta ga sina ki himma gate ise aki ane labo farga wato di ni fono gonir se tortare no gon kurka da alfaro ga ga za nina ni haino wi gaban kurka ga kafaro rano no na ga so samun ko ga de ke turi fo bon wala ma de ka tanda bon ba dinga da hawoka hay kun kan a aga kulu habu ga kano pat pat pat pat pat hay kun nasi ga nan nodin wadinga agoga nan labo asiga bafun wadinga gundi kogo hinno labo labo se hay kursi labora hankanga ganan dubi zai maduga zada wone sende bambatu ba dinga irga ba gwamnati mu gunu gadi zamson bayre yen gonu ga ka ga ba bare se danga subu kan goga fatta igi hinga wi ma bare ga te birgi kopte yen igi bare ga te birgi wone kati birgi kan ga gai amma i gogir ga bandi gane irin koi ga angare sambu irgo gadi ma hanka goga hai labo wane ra zama nodin son i ara i goga ye dumizo ha birgi kan za don don birgi arani goga ye son irmo gogi tutkane nongo kir koi ga halakidi wo furo ara mu koy kala ara mu koy halaki gina gara mu yega ka wone irga ba zade ka iga bay abomanti isbay abonno igoga dia dore kan sinde da bom akulu no na go fatta igoga di igoga fandir irgo koy kala irim koy miro ga irim kar wadin im zurge ka por follon kai kan kondirni imi ka gane aya kin dara te so hankan ara mu duba irgoga di mu to ni di wodi sendai fa sendai fa inga kati irlabu ahimago gona gadi goy wo ga te son ai ma samun sesel mai kaina boboy labo burkul bai kan tasino farga. amma ir tabbatandi ne waati kulu kalde ir mate haino halde man te haino non far kulu niya bari sinse hay kulu man a akaga gar mo labo farga asihin da haino asihina ifo se iskandir se beire fo kanganan haran irma na nongo mo fulan zam da haino irma dan dunguri dunguro din heriyan gon kaga tan labora kanganan labo mo yega tun yesi fo wal yesi ya hare irge hinga kande haino gadan ag hinga temi kanganan labo kan buyi ma ag hinga tun nyaizita tara kan gon kurkai da alfarai game ga watidin imma yega kanda han kanganan za a ifarga farga ban imna almani yema yenu nudi hankan gana labo mu dugutun haye wukulu gwamnati no himga sambu fondo gane yakin na igba te son zama de manti anirte haya ka ga kan de ingania amma a ikulu goga mo danga guna morkul sisele danga de windi koni kan goga na inga zankai bon kala hankan hasarote wadin am kagne he ai ai man yaddan da woni wal dara na dukuran da ai gaidi rote wone katisen da kir gonu gadi a hima kai de ini sola kai de bindora hima bore gana afa mo kati gana yengo son inga wo director no haikul kanti dumize ma zada ma ha komi margeno go akiri hun kuna kanga ga koy ga departement ngay kul windi gadi dumi zaidin igo zada wal isig zada sende fo nir gono gadi wodin sende gono ba dai agonda komi yidin goygina kan go ise kanga na im koy go yotedin asino he ay mi tindi sede sohon ir gomnato ni bai gir kul agonda matka agingo nore fay fay fay fay fai to hun kuna am noru ka dai inga noru am ne inga noru no inga na ka farmo sai wal kurase bor no go fonno go kaga na andi sinde wodin fondo hanka itengai wododin irwo imna a irmisa rate zam farmo cada nun kur kanga na irmo fatta irmo komedin sam no noro kangi ka alfaraid kur kai se danga dai imne labo noro ki sokon gi labo go hete da hawo irwo la sabo ki ite imanne kala niger agato di la sabo zangobon i dugu kuli go gadan farmora to amma nodin bumbo irne ima konkon irse zama eske imanna banan dai dangara eske imanna mote dangara eske imanna marga marga kul dangara irwo woke irga bade dine i dugu aki dandin wodin a tabbat akwai alfarewal kurkwaido inga no irga ba ima amma hayaki ti gaba ni ga ci sai igane gombara inga idan yakine medin koi ko gomba feri ni kagar alwatun afo en nungu no ifun walni kagar alwatun fune no ite gomba sai wo kan furadin ayega fatta gaga na fondo fo manti fonda kirga ba magana ide sango aran diyango ga mun gano non gai kan disan birni jar labora kurado hare min sanda to kurkai sai can fuga to halai ga salam ayi bai mit salam sanne kan butera danga ne ima ante yante kaidiya ga tamma igo ga sole amma in niger matkan haya gonan da nga nusiti zam windi koy kulma ne kaddi ni nga jere aste boray kan yangaze igogo soli se imati kandi se dumize kandi se bayre wodi ni mat kan ci da ce foyan gote watki kondi dumize zam bor yang kala kai diya mo hoga gusu ga dumize ko wodi ni dai na wodi tabbatan di ai be kan agon in kanta dinna dango kane wato din wono ima kanda man tibore no gini kanda kanda zama irgo irga bai kan ir labora irgo ga kyambore se zabora nin ga haino wi im kwanda mashine ma kul dan labora dan ga o kan milcingo ke ne milcingo i ma dan labora yesi bora ga di mat nga faru goda amma manti bora kunno ke yadda nga nga haino kan gwi mu kwaro dan labora zama so kwaro din ateno bor fonsin da ba ce komsifo amma min ga kwaro kul sambu ga koy gisi imanera o dini agon wo dinno irihim gadi ai gitama gwamnati gano danga alfarai kundai gano bora kulhim gadan lakar kan da mantin ke da bar mai no asti banda ya sai gane eh, wato kan kai diya tun wallahi bora kulni alhamdulillah amma igina alhamdulillah manto ai ne nan gufuwa hai ne ne wi no haro kai nan ka hai ne wi a haro kai ga fatta ga koi ni na ga te handu foci ne wala boy ta cin di guci ne ya dinga no kan fatta din asidan mu sandaira na ba te normal bora kan ne ga te boko wai ta cin da yi wani aiwo a sai dan barandi zama haino kan aduma mandu har kan kalato ngayo wodi ni porai ni banda aigi tama iri alfarai ne iri kurkai ne iri dan iri bungaira kan gwamnati wasu yin haya kudu dumize kan aci din dumize yan gona kan di sambu ina ranno di sambu ikir no ina katarai ibai kan tabbata gati amma bora yi dona so din kwanda kan si ne an kutas sai hare asite boko isi ba asko di gawi kala killen rani gada wodini tanu tuno agwasi afon gona kan gwasi amma matkan bora yi bara asko na har din tambu tilberi do so e bo ko yan ne gati se hayni wi songu yara amma nan fon songu yara ni man n'o dumi zuwa sago kan wata din danga satadin kan signe kriza ta gidan alfarai gwarera a'a ah, dumi zo din gono dumi zo din no alfarai sibarano no man ta alfarai sibarano a gacha dan e pi asi nan go ga kisi bai balkisa mm. san ta kan gono kati ha nunge kan ngwari zada hino gakkan dinga kambe gak sina kaga kandino jina haye kan sai gane subvention din faransi kina daga agabai farmiwo manti goyino kan ga hinginga bon sambu yaadi hal manti ina talla beno irgo gi ha irman ne imir ngwayande irkoy se irman ne sargir ga irman ha wodi irman ha kala im fondo yen te irse hankanga na irmu goyi te ambori hal dai dumize iga bai wato ka irga du dumize din irsi hinga duwe ifo se isi sogonte hankanga nan imadan satay gore ra ragane to dumisina ir dan aran ga garau da aran fargaban orma ga kanda hal ir fargaban da ta inga mum goga dime irga hinga heriyan dan kangana dumizo irga hinga ga kanda afono ya hin kanta noro ka irga hinga ga haya de dade banke no ne banka bagiri no irne imite sai ne bagiri wote kine bagiri wote fonde kanganan alfrem du garau ga dogon ise di iman noro din dan ni fam noru gono kan dangade hasaro gin farodi arano iga wodin ka dinna garo sambu wodin agono noru gono kan danga ni ade gaksine gono gombo hin ka gono ka kan kande bagari se kan na alfare ma du wodi dogane no kan iga du kan bolkin de du. wodi ni go tenu go kul nina garau kan alfari ga sambu hanka iga da riba ka iga da ka abon afrika na go sambu ai man sambu se labu ansari tamma hin hinkano irmo non go tamma woikin di hinza wala tamma woikin taki ga koi tamma waran ka kin dubu wadin ga dinda garau sambu ni sin ga fatta aluka igo ga hangan irga irma far irma kande ise mai matin irga te sintinadi imandi irse din go yamma man ta iga din sen no har ni yamma din k'a kaga fun yamma ni mane walla ay ko yamma bori ai mo hankay kande ne to wodi no isi te irse irman ne imir no fa irsiga barakar ima ima no irse a ah, man toni irman ne kala aga tilas hin kul ga amadi inga bori se hali mutundin tundin wone nir gogi ha danga go kan asambu bagri wono bagri effectivement ai wodi ni ai wo ai ga tabbat da wato kin bagri sinji saluji jibo hino watan ai wo ai koi ai ni effectivement matki gogo sola tedin asen ga borega zama kal dina fonde fonde ensa wodi ni no effectivement wo kan ci ciase bora uh, sun kuna conseiller kan sen ci développement rural de saluji bu agabay wotin ai ni ciase ihin kanta kan ai gabai misala a gitan ma bifo wala handora nutritionnel wodin fonde dini init tire kendi ay ma matkani cida tire din fonde hinzi hinza no idan hara dir koyte a tabbat zama tire bon yinte fongo din da tabbat ay gettamma alfarai mudu sandai garawdo hare asin zama ina fonde bambaten sambu den sinda aywe ganda ay gingin no matkin yin solanda yin solanda hankan yin solanda igano adangai na sambu no kan niga garaw sambun da dogone ni kan sinda igate se danga noyan yakin gaksine gaksine a fongo kan kan kunda kunna guguna danga komino na guna wala cewa da haddi na fofo gana afofo itsidu sandai botinga iri alfarai dir kurkaino ti wo kanyan te sen se awono nim koy sam nim nen go koy pala fo hanse nim koy gini moto wal ne hay fo dai wodi aran no mantino wodi mantino aran dai no no mantino mantino aran no kan daran do sei aran ma koy ge windi ay go ka to ah sai kom sa a ay ge ba mu faham da ke kawo bedere ne en ay ge no no mantino mantino ingeno aran no ne wi alfarai fo no koy ga moto dai wunan irmi ya ka irsa aha irmi ya ide nigi mun gano almana ido hare dan girgirgi ne kware karra mengwar sanda a tobore sai can fuga mhm. ai ce ai ne wallahi din sambu department bermu din sambu mhm. me su bi school sinin wa hawai dini tanji ga tone da Nijeriya, dole borai din kaddi koi swat im koi nigeria wale im koi benin zama danga dobo da highway kigi ne kan da wallahi sin ga almana din gai wodin banda matkan ai ci da Sande bambata go hotel beri saw ba sub gono lakal kane seno ni kondinal mano asti din sambu difa difo mo han hu ya dinno din kondinal mano sargay de non konda sande gono ba su gono ni sini kondin almano din sambu bilma danga difa hal bilma kambani ikulu nan guyan no kan sande gono kurkaisi din sambu danga nan kan igi farmiti matkan da nan gubo gurta da bumbo ne gidi borfon ka ini inwa iga yi wai bai bore kan gono dini ai wai nan kan ina baba lisan dan bora bisbali hayuga dangin hiriyante bisi hiroga inin gai farmiti hayuwa barkuma ni sai wodin kurkai gan sande din sambu ni kan kondi sai gaksine no bore ni gaksina dai i ma tima boray kan gortala ngwadi imi i mka ngai farega gak sina bombata no balkisa mhm. ni bay kura wodo hara himga kandi barmen no gada sogone ngora idi sonda aki ane ngwaro do hare e gogate jewgoyo bomo do hare kura do hare ir himga kandi barmen gada almani gono ka inge tilas kala irma goygi ngwayandi danga almani kango kwara bere gerga kan kandir sewa woni a tilas irga irma irma sogone barme hanir kwara platform aran sigir fosintin kan burga iraran ga farmaidin wodi no irba irman bakal wato kan ina i troisième sintin wodi no irba irma kebe ise il faut dum no irte hawo hinza no irke bi se kanga hingate ni di igi hinga burgu sambu hal dai bangune akan igogata ase jewgoye na hara igi hingate jewgoya imidan tumata hanki ba kuli madan na hara imidan subu hankan nan kawai go kwara wo kan girno wadin inge wo am kagar no dino iga ngwa to hawge kan kindi bate din inga kati wo kan ni kan kanda ase no nungu bere din kala imalakal kanadin imiselem da bore im malf malfa hinde si haya safar bo kal bore im fursel nera fo wo igi baymanti isi bayno ihima gogorno gaselende wati dinga hal dai man ka igogata gusi gusiz gusiz zaidin kurkai mo imudan ise gusiz gusiz zaidin hankanga na inge mo din gusiz zaidin te di ban imu subudan ima batu hankanga na da ban amte kure nungu mun kuna non kul kan kagagar ina nera gate windi bambaten kurkurey nungu no abaye me ame zama ni bai irtira be kan zani na farmitan ni na turi duma kulni woni no kurawo gwamnati wonno gwamnati kan wonni mono asiga batu kuma asiga batu din danga dai irin ni marga marga wonno to san shi buza kan sanno goni se matuno danga in sura gwamnati ago ga nga arzaka batu din san bo kan ace projet bambata ni te agadez zalabora ima subu far gano almanese hun kuna ita da ne da jir bo i dugu igare kol sintinate luzern no igo iga wiyan sintinate ni ga ba ni ro bondan di mi ce ga hamatu no luzern no gote amal ki irse ne a a in eh. kanta eh. gwamnati gogin ga hayute sun dina hawai goriyan ngodi in sintin me iman naram ba da hankali naran se wodi mai naran ga ne o ka ay go ka ede ay mantino du san wan san no o aran boriyan wara aran zibe da akudu ir zibe no fa aha di ndir gaksi ne no de garawno ko ay ma danga ir labo noro dai margino aran dangara <laughs> me mantin labo no na fa wo kai te da ta ide na'am ir bai kan ona ha gono irga bay mo kan sigiro din kan signe initiative troisième gono mm. il faut nok tigak sine kan no ngay mo go kan de farmodu du kurado ha initiative troisième o boray sig fam ho commissariat gono kanga noro ko ga cici ministère mo gono kanga goyete dang din sambu environnement din sambu agriculture din sambu hydraulique ay bay bay no sarusi hin kadin il faut gak sine sorry gak sine initiative troisième o tere yan kan itte projet yan kan itte ga koy gine go se gomnati gak sine dina gak sine ibne ministère ya cine amma ha goida na ha kan ne ga ci na ha kuna nangu za wali taki na go go difa ago tilbe ago nyame go dosu go konni nan kan yi ka ima mo farimi ima te im gore bore gaksine amma sanda kan o na ha go gidinga gatti gwamnati wodo nan kurkan a nan gaidin hanse a wonno a bore se ni ma goy amma ni gidi kwara bore godi gogma falai din igi nera son bore kan yan sintine wonno ngai wasin ba fala din koy sambu saga bore kan dai wonno zasintina din ko ni bor waran zagar bor zangora e kuli ne fonctionnaires no dina sande bobo gono ngai wo e, ona hase lam si bai mai wonno mai no goga te ifo difo wo din vraiment sande bobo gois e hin kanta cooperative no idan cooperative dini idea ga i bobo sigi ngai goite sama ni si dis cooperative ganganda agoga din gar saka i bobo gono kan isi ga din e gare da fan sai tare ni gote hankai ba cooperative dini da bore adil dan jine cooperative de ai wai ga fongu esai en president wo kan tegisi a to milon wo go kan ana bora kan yan na hayu fura banda kuna kuni da banda bora ki da ibanda fura yan wani waka hmm. dan wani wode mo aran go gida mi ide da sai gida hey ide ko bi bai ke bai an ga da ir ba ir masata dan ingai politik kwaye ni kaga dan so igne da manti parti filan izeno kuli sa dan hanka aga bai ai ga bai ai ga bai ni fam don ku sa haya ye parti ni bai haykul kan ye yadin sogon yengodin ka gogone to da ane nanongai ne bai barka yin nan. hala dai goyo gona gati ama bori ahima tirma bara ise bai Allah kulu kare kul kan gona iga bai maino goyi ka gona gati ara de wodin sino ingay bumbo isini goyi te. e pi amaye kagir jombu gane irsigir goyete inin kanta sai e seno bore gogi nera. Bore gogi nera zama haro da denjo aga chadi iga deni farnisi du hay kul nisi fatta garo hineno ifo e no kokore kokore matano nikte ingay kan gonda noru ingay no ga yagir tuti dinir fargandi ibay irsin kay kulte ime komanda bay kagade so so kan abalci sola kan fonda ki sambu hunkunin reform dan ga bar mai yan bambata kan ite mm-hmm. ona ha eh. son ni kan ti pala ko aranga kontrate da ona kontradi ni tira tira noy gadan ya cinno ay gete ni sinda ni mu wali wali gane dini ga bar mai da aga bar mai kambe kadda furo ga haywote o dini haywe sen gana hay fo zam ay manti amma aga hingate so sawo eh. jibo mm. ni diyangu ga mm. faraydi ni mm. wal kurkay kandu me ngwar kayna mm. amata ni himga da. wati di no ir kwara boray igne nge wo nge gba nge ma warga wodi aban ban wodi wo aban pat pat pat pat, pat. wati di no ni kagar hal dai za hemoro to hinne gonda gornga izi biribiri yan kiga no kede se mene to <laughs> bor kur kam warga to yakine yakinno igi koy go dono aga fori wodi wo aban son wodi ir lakkal kaga wodi wo aban ay manne nungu cindo kayne kayne sino amma nungu bobu son boray faham kan waro batamune ngodi wodi wo asino ir gonga goy ke abon hankan ganan ngwaro di ga hagoida ihin kanta ke gono gate ngware ki gono gate bumbo son irgo gono gidi ngware din matani gite gi tonton hankan ganan ima gaham tonton zamani bai ga gaham cina oho zamani bai din gar zanka kaina gunda ga to yakine da akwai kwara ni ka gar ha ka ga gis kwara banda di ibban batato wadinga hauro ka ngwadin amman kan da sai kulu tonton kun naman kan wadinga irwani goyira son doctor en goni irse kun kan gogirga hankan ganan irmo we bure kebe ngware ifo ni gidangara hankan ganan ngware goy ima zankai nafa ima woybure nafa ima burakun nafa wadinga wodi irgon gate watidin ni kagar de fori ka iga kaga bai ga bata munte wodin irgo goy abon hankanga nan bore mu duga lakkal zama ngwari kaina ki dudi di man ha goy sende ga kaga garu zama kai dia fa kanga ka ni sinta tabbat agte wodi irgon ga goy abon wo kati senda inga kati a hima goye kigi te kulu ima alfare da kurkai dan sawara ni di so da ane inge ona inge ne tirate ai si tabbatan di altira din kin te yala inirke hal igoro iningai tirate ika ine irbondo igoi da tira agi hinga tik tira din su goime zama kini ingai shawara te iman shawara dir wadinga hunkuna labo kinengo irga tabbatan man manti hino hinno gate ker kamben da kamben kerranu irgate so gati satano ka inga no ga nesi gadi fondo wo no niger hima ga gan hankanga nan labize mi kerngwa yandi fonde di ni ga katre dini katre bore ka kango goyeten kati ministère kledi inge no hima koy go goyedinte inge mo a hima im goydir i troisième hima go goydir zama irno ga case ir diyango ga yakin no hima te zama irwo aranir go watkul amma kannim kagar alwati won imane zambora ate université filana docteur filana no professeur filana im ka im tire te ga gusam ilmo ga bai niger wo tire te yando hare isinda wadde amma kaga goy kaga hayati hankanga na amte amlabo umfani din inga no ga gazi ise zama dinna te halbani ga tira ban borfono ga funni kirgin ka kiya karga ka ni wo igin ganandino mantinino bara mana ta ate inga no igane ka goyote wati dinga hunkuna goyo karan gono ga te aram himaga kanka mande aga zama wone no ganan bore mu faham no goye gono ga te da wone no ganan burkun bai goyo ka gono ga te di ifo no goga gaji goisin sino raran du minister raran ga charmar gugu wafaku sata gono non ka irga hinga margu me par example son handu ka handu wal handu inka ka handu inza ikoy labu kodo hanki bani ga chase irsi go koyno di inga no go koyno di hanki bani ga chase ni fam irsi tabbatan yal igo kondir heno ado don de kimino hal de iga ba haya kulma te banda don di go koy iga irbor follon ce imane am ka ko ingam labu ko ma dinga hanga hanka ido gono gaci mhm. amma wodi matiyar no ha gono ma wone yankulu to son mm. ide ni di ga matuno ihim gu sokon yango te da kan dinan kai diyai dini duwal me ngwaro sanda am ko zabu ir Niger labora walir ma abonza hay fo nay wai ba eh, president bai bay bai ai bay a sin sindi tira dai kan igati ai bayyan wara kan isi ne organisation paysanne go ai manne platform da ma ai gidi chefo platform gono ai gidi chefo kapan gono ai gidi chefo ra ge se mataran jara il faut que ngai ngoy mudu hayu bambata kan igi saworin ngai bunga so am fo ne kan dinna me ngwar sandawo ir mu fatara ir ni sha mo ngwari sanda in fatara gati gwamnati makandin gono bare kan ganda haifo ngai kambara imen ngai kambara parce que nigerian ai hankan i don gati ai ga koy yongono dubai ai makan da jine ai mu du dalo wai gon ai mu du zambar boden gon kan kuni ga hinga amina jima ne kun dai boden gon kan ga miliyar gu wali wai ga hinga katare ai kursi te me isi gate kalim ne mu koyi di arab foyam imanim kaga iri hayute eh, danga goyante irse gate irse ngwadi nigerian gon kan hinga te ko dine hima ga nigerian din ba di si tilsan dino o mosi ima kandai ima goy ai ga bai jibo gabai una da konza idgan danga hectare zambar waranka kan isa menago hay kunno isi tara jiri marje boro mu kam ga te arabai ka so fo ine maka arabai ka so rinka eh bore kan ganda nor bobo isin ga koino ga hanse bore kan yan labai faidin ra te aifo gwamnati na fond dogonan di se ingai mo ningai noro da amma gwamnati sin ga hayuti fisbillah to shi burga kane do hare nin mo eh, ni bai dere ngo kan gon ga te kati mat kan goyo hima ga te da ingilisi gate niger wo o oh, no ay gaba no duga bay kan niger wo alfari kayn no gaba ara wo ka go ci wo an sare labo na ga hingate ir no go wo alfari kayn kayn kayne no go dubu cerga inge no go ga labon wayandi wati dinga di ba go yo mate kati alfari kayn kayne din ga kisine kayn kayn ni gite shi hankan gina bo wo ma di wo ga wo ma di zama labo kan go ni irse din da ir wani na mai hal ir ne irgite ya har wono din inga katifo i kayn kaine din kulu inga yo igi bare no gate alfariya sai tari gate boiterian mhm. bor fono kaga no gokudi man no gokudi sambuga no ase konza ka tidin windi koni bobu no gonodi no do goginge harkate wati dinga wokiri ba kati halde ina nongo goy gomnati ma feri fondo hankanga na ikain kaine din imino dumizi ke kante imino bayre ke kante imi gana to iga ngwari katre kanga hinga labo ka ngwari ka ikini semo ni di kala ilim kande bar menga danga irmi sine nongo kam si hinga tilas kal irmi te hayni ara irga bay ka hayno si hinga te ifo de no bayre ko ni singa te se ga ne nongo haini site ne wokan hinga irmi te wodin non kan pom de terre naga te irma te pom de terre irmin ware barmi halde aka gar hayno ir singa te irma te pom de terre ir singa te pom irgi hinga te dunguri dunguro irgi hinga bari hankanga ta amani wari wari ke kante ni fam kura do hara bor kurga bay hal niger na gabi dan kura do hare hankan irga du farmo do kura ga hinga kanda to ir sigi lakkal dan no hare hankan gona heyu kati irga diga don don no ate nongo fo kan ene irma te habu nongo no marani bor kurga bay inge wo ga ine ene kaga habu far gewora to bor kan ni man waga ban ni gane ni ga habu far gewora ifo no diga don don zam burkina gogo du habu noru benen gogo du habu noru gogo fonda barme irma dan dunguri dinna dan guna irgo ngwa hay kulkel te nigeria ga hinga ngwa benen ga hinga ga hinga kudde fonde ki go gandi no manti fonde ke kayanteng la sab kukuni gon gate aloko murado ikay niuno adinga im kande gaksine alfar kayni kayni din imi gaksine im dudumis ke kante imi gaksine im mangaza ente no kay gengu dumizo halasi im te herib kayni kayni ki ga hayobat son tomati kagar alwatfo nungo kur tomatino ifo sitte iste fuize kayni no kay ga tomato bargete kon konko dina bare ga te a aga te noru aga te darja irga umfani wa igi hinga bare shuyen igi hinga bare heri bobu gorke igi hinga bare dini bare inga no gana noru ma windi woni rano nongo kan noro ga fatadi non ni siga noro